masu kalamar sauran mu muna muku lale marhabin da dawowa daga hutun rabin lokaci idan ba manta ba muna tare da malam umar abdullahi sade yadda muke tattaunawa da shi a cikin kissar annabi ibrahim alaihi salatu wa taslim har inda muka gangaro kan wata matsala mai matukar muhimmanci wace matsala ce inda annabi ibrahim alaihi salatu wa taslim ya umarci dan shi annabi ismail ya saki matarsa kuma annabi ismail ya mishi biyayya ya sake ta mm. daidai wannan gabar muka ga akwai bukatar mu yi fashin baki game da halin da 'ya'ya ma'aurata suke samun kansu a gidajen aure wani lokaci hakanan kawai sai mahaifi ko mahaifiya ya bushi iska sai ya ce ma ɗan shi sai ya saki matarsa hmm. ba laifin tsaye ba na zaune wani lokaci laifin na dan ne wani lokaci na matar ne wani lokacin babu ma mai laifi a cikinsu hmm. muka ga muhimmancin a ƙara warwarewa tsakanin zare da abawa mu fahimci me shari'ar musulunci take nufi da yi ma iyaye biyayya da ake ce ma iyaye biyayya shin a komai ne ake musu biyayya ko ko ana musu biyayya ne a inda shari'a ta ba da daman a musu biyayya malam ya koro bayanai muhimmai da haka kai tsaye zan dawo gare shi malam umar waɗannan bayanan naka zan so idan akwai ƙarin hujja hmm. ka ƙara gamsar da mu hmm. saboda ƙasar hausa ƙasa ce wacce aka sani akwai ladabi tsakanin ɗa da mahaifi wani lokaci idan matsala ta taso ma har mamaki ake yi mahaifi ya ce a saki mata hmm. wai mutum ya zo yana tambaya wani sai mamaki don rashin mutunci yanzu matar taka tafi mahaifiyarka ne ko kowa sai ka ga abubuwa ana ya mutsa su ana girmama su ba a babu karatu na nitsuwa babu ba mu abin karatun ta natsu Yawwa kuma ƙari akan haka shine na'am kaga abin nan musamman da ya bangaren uwa mahaifiya hmm. wani lokacin kamar yadda shekul islam ah, malam muhammad bin salih al-uthaymin yake faɗa yake cewa wani lokacin za ka samu kishi ne mahaifiya kawai ba fa wani dalili hmm. kawai ita tana ganin wannan yar ta mallake ta mallake mata ya da wannan matar da kake gani ta mallake zuciyar ɗanta kawai sai kishi ya kamata ita ta manta ita ma ta mallaki zuciyar baban shi babansa ta manta wannan kaga wannan ba dalili bane na shari'a na'am dan haka a cikin wannan yanayin ma kaga ba zai rabu da matarsa ba suna zaune da matarsa lafiya hmm. kawai sai kishin ah, mahaifiyarsa musamman kuma wanda suke zaune gida ɗaya ya eh, kwaran gaske galibi wannan ya fi faruwa hmm. amma in ana dan nesa kaɗan da kawai zuwa take yi dan kawo ziyara yi shara ta dan yi wane ne to mm. watakila in ma akwai kishin sai dai a dan yi shi na wani lokaci in ta kau daga ganin idanuwansu mm. la'alla sai ka ga abin ya dan yi sauki to amma wani lokacin zaka samu kullum kawai da zaran eh, mutum yana kyautata wa iyalinsa ita ma tana kyautata shi ma ita ma tana kyautata masa sai ka samu mahaifiya tana kishi hmm. kuma bakin kishi kamar wannan kishiyar ta ce wacce take mata ta malam ni akwai wata kabiya da na taba samu hmm. akwai mahaifiyar da ta sa dan ya saki matarsa na'am wai ka dalili hmm. wai ta haifi ƴaƴa maza uku a jere to bi ma'ana ƴaƴanta za su kwashe gado to kaga wannan ai a cikin dalilan a cikin dalilin da ba dalili ba ma shi wannan yana daga cikin dalilan banza to ni ga to a sai ka rasa ya zaka ka fassara wannan matsala hmm. wai sai ya sake ta zallar rashin sanin Allah aka bincika a je a dawo hmm. wai ta haifi ya uku maza maza da haka ita abin da uwar take bukata ya zama ba ta haihuwa ko kuma ta haifi 'ya'ya mata hmm. ko kuma ta haifi ɗa namiji don idan dan ya mutu ita ta kaci gado da ya yi shi da kannin shi to ikon Allah ita har an gaya mata ma cewa za ta zai riga ta mutuwa zai riga ta rasuwa kenan sarkin gado to kaga irin waɗannan matsalolin da yake faruwa kenan kuma gaskiya ya kamata gidaje suna cike da matsaloli irin waɗannan ana magana kuma wani lokacin zaka samu wallahi abin tausayi zaka samu shi dan bai da inda zai je ya kai wannan kukan saboda kusan society an tafi akan yanda ka faɗa asali na ɗora mutane akan da'awa mm. ɗa'awa iyaye wato makauniyar biyayya ke yawa makauniyar biyayya to ina gudun ce mata makauniyar ne a ai muna magana ce ta ilimi mm. duk wanda ya san gidan talabijin din nan kuma ya san shirye-shiryen mu kokarin mm. mu mu ɗora mutane akan abin da Allah yake so ya yarda da shi ko da ko ya saba ma ɗabi'un mu ya saba ma ɗabi'un iyayen mu ya saba ma ɗabi'un al'umman mu manufar mu shine mu ɗora babu wanda yake da'awar kar a yi ma iyaye biyayya ba don koyon ba ko mu ai Allah ya azurta mu da zuri'a ai muna son ƴaƴan mu su yi mana biyayya mm. ka ku ga ba za mu kira akan amma wannan matsala ce wadda take da buƙatar a yi mata fashin baki bangaren kowa kwaran zalunci wani kwaran gaske a yanayin zamantakewa kuma yanda kai haka za a maka na'am to malam eh, waɗannan bayanai sun kai bayanai ban sani ba kai da abin zaka kara ko ko za mu tsallaka gaba eh ya kamata mu kara da wani da ya zo wurin imamu ahmad ibn hanbal na'am rahimahullah da irin wannan matsalar irin wannan irin wannan matsalar ya zo yake ce masa babansa ya yi masa umarni da ya saki matarsa to sai ya ce masa karka sake ta in ji imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbal ya ce wa wannan dan na'am ya ce karka saki matarka to sai ya ce sai ya yi mamaki shi ma mm. sai ya ce masa ba abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya saki matarsa saboda umarnin da babansa ya masa ba na'am sai ya ce to babanka shi irin sayyidina umar ne wane mutum babanka irin sayyidina umar ne ai ko cikin sahabbai ba ko ya kai sayyidina umar ba mutumin da shedan yake gudu idan ya idan ya ganshi ya biyo hanya sai sai sai sai ya gudu ya dare subhanallah to idan kuwa mahaifinka ba irin sayyidina umar bane to ashe kenan akwai magana fatawar ba za ta zama iri sai mun zo mun dora maganar mahaifinka nan da ya yi maka akan mizani akan mizani na ma'auni ma'aunin shari'a mm. mu gani son ransa ne yayi mm. ko ba son rai bane idan son ransa ne haka kawai saboda yaga kuna cikin walwala ko mahaifiyarka ne ta zuga shi mm. shi kuma ya zugu ya zo ya sa ka rabu da iyalinka to ba za mu ce maka ka rabu da iyalinka ba kuna cikin zaman lafiya a inda haka ne la darara wala dirar hmm. addinin musulunci ya zo ne da tabbatar da maslaha da kuma kore dukkan wata mafsada da za ta faru a cikin yanayin zamantakewa na, yau da kullum da mu'amala idan an za idan dai za a cuci wani to addinin musulunci ya hana a cutar da wani don haka sai wannan bawan Allah ya samu waraka daga wannan kuma wannan fatawar na cewa kar mutum ya saki iyalinsa in iyalinsa tana tana tana masa da'a hmm. sannan kuma suna soyayya tsakanin su kuma tana hmm. da tarbiyya da addini wannan fatawar ita ce fatawar da lajana hmm. ko kwamiti na fatawa na malaman kasar saudiya suka bayar cewa lalle idan ma mata tana da tana da tarbiyya da ɗabi'u masu kyau to mutum ba zai bai halatta ya sake ta ba saboda zai cutar da ita wannan shine bayanin da suka yi suma yana kuma cikin majmu'u fatawa nasu na allajnatu da'ima mala Allah ya saka da alkhairi wato idan na fahimci waɗannan bayanan naka idan mahaifi ya ce a saki mata ana mm. duba ɗayan biyu ne abu na farko shin abin da matan nan take a shari'ance ya halasta rabu da ita mm. kila ba ta sallah dan shari'a ita ce mizanin komai yawa kila ba ta sallah kwarai da gaske ko kuma tana alaka da wasu mazaje mm. wanda idan aka batta a gidan mai yiwa za ta haifar da zuri'a wadda take mummuna to nan babu laifi da mm. ya ma iyayen shi biyayya amma idan ya zama yarinya ce mai mutunci mai karamci mai kyawawan ɗabi'u to mm. nan bai halasta iyaye kuma kowanne sananne ne mai mummunan hali sananniya ce gaskiya ne mai kyakkyawan hali ma sananne sananniya ce to Allah ya madaukin sarki da yana son sai su yi hakuri to Allah ya saka da alkhairi to malam duk wannan bayanin wato dalilin da yasa muka wannan bayanin ziyara annabi Ibrahim na'am ga ainihin dan shi annabi Ismail ka bayyana mana annabi Ibrahim alaihi salatu wa taslim ya ziyarci annabi Ismail so bi bai same shi ba na farko ya ziyarce shi ya tadda mata wanda aka umarci a sake ta mm. aka sake kuma kuma aka sake ta hmm. wanda shi ya jawo wannan dogon bayani mai albarka eh. na biyu annabi isma'il annabi ibrahim ya kara dawowa gidan haka nan da ya tarar da baya gidan hmm. sai ya tadda wannan matar hmm. mai dama dama ce ta kirki ce ta iya lafazi domin za mu iya fahimtar ita ma wacce ita ja kanta domin ta faɗi kalmomin da ba su da daɗi sosai ma an ce wani hali kuke ciki ta ce muna cikin mafi munin hali to ka gani kaga babu daɗi duk da cewa bata san waye bane amma dai a'a ai al'aslu shine girmama na gaba wannan abun yayi tasiri ne sa'an nan malam mm. kyale bata san kowaye ba ai akwai sirri tsakanin mata da miji mata da miji ko da kina cikin wahala mm. ba daidai bane ki bayyana mu wani kwarai da gaske a to gashi da abin da ya haifar mata kuma yanzu ma ya kamata mata akwai bukatar godiya ga Allah ga yanzu ma ya kamata mata su su dauki wannan manhajin mm. manhajin godewa Allah kamar yadda ya zama sanadiyar ita wacce ta zauna a gidan mijinta lafiya gaske kwarai ah, kamar yadda ya tabbata hadithin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana cikin sayul bukhari na'am ah, hadisi dogo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana da karshen hadisin yake cewa an nuna masa wuta mm. sai ga mafi yawan mutane ah, mutanen wuta mm. mata ne mm. sai ya ce sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbansa ya ce saboda kafircewansu da suke so sai sahabbai suka ce yakfurna billah ma'ana suna hmm. tambayar suna kafircewa Allah ne na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yakfurna al-ashira yakfurna al-ihsana hmm. law ahsanta ila ihdahunna dahra hmm. thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qattu subhanallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sun shiga cikin wutan jahannama saboda wata mummunar sifa da suke da ita mm. wannan mummunar sifar kuwa ita ce idan miji ya kawo musu iya ƙoƙarinsa mm. iya ƙarfinsa da damar da ya samu ya kyautata musu sai su ki ganin wannan sai su kawar da kai daga ganin wannan wannan kyautatawar wannan abin abin da ake gaya wannan abin da suka yi shine kafirce wa ni'ima butulci kenan da Hausa shine butulci na'am to wannan abin yana kaiwa wutan jahannama kaga duk abin da zai kai wuta kuma babban abin wato malai na fahimci abin rashin godiyar Allah sa'annan godiyar miji matsala shi biyu a duniya kan iya haifar da saki warai tun daga mata annabi Ismail kin ta jawo bau namiji baya son wannan wato shi ya fi son yabo da kirari da girmamawa namiji daman a gwada masa matsayinsa na'am ita kuma mace a ririta ta to haka ake yi don haka gwada masa matsayinsa kuwa shine in ya kawo tun da shi a rijalu kawwamuna ala nisa mm. shikenan ranka ya dade Allah Allah Allah ba da sa'a Allah ya ƙara arziki Allahu akbar wato dan haka godiya na tana tasirin da haka ita rashin wannan kalma mai daɗi hmm. rashin godiyar Allah sa'an rashin godiya ga miji yana haifar da yi saki hmm. sa'an nan kuma yana haifar da in an mutu wutan jahannama kaga babban abu ne kaga dai bai da godiya kuma farko yana haifar da a kara mm. a samu kari la in shakartum la na kuma la in kafartum ina azabi la shadid to karin ya karo wata kenan a a to samu karin arziki nake nufi to na'am na'am na'am eh wannan wata kila sai dai in kai ne ka faɗa sannan <laughs> abu na biyu shine a samu a samu kuma bayan karin arziki abu na biyu kuma a samu zamantakewa mai daɗi a tsakanin su gaskiya ne dan adam yana jin daɗin ga ana mishi irin wannan tsakanin su dan adam yana jin daɗi kwarai da gaske ko tsakanin mata biyu hmm. wannan matar tana godiya tana masa godiya in ya sayo abu wannan ba ta masa godiya to za ga yafi karkata zuwa ga wacce take masa godiya din nan wannan kenan sannan ah, manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadithin Suhaib ibn Sinan yake cewa ah, ajaban li amri na'am inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah hmm. in asabathu darra'u sabara hmm. fa kana khairan lah hadisi hmm. yana cikin imam ibn sahih muslim sallallahu alaihi wasallama yake cewa ah, ina mamakin al'amarin mumini shi dukkanin al'amuransa bangarori guda biyu gaba ɗaya alheri ne kuma wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'min wannan ba a samun wannan sifofin guda biyu su haɗu a wurin kowa sai ga sai ga mu'mini Allah ka samu a cikin su amin idan kyakkyawan abu abun faranta rai ya same mm, shi mm. sai ka ga ya gode wa Allah sai kuma abun ya zama masa alheri godiyar ta zama masa alheri idan kuma mummunan abu ne ma ya same shi mm. sai ya yi haƙuri sai haƙurin ya zama masa alheri dan haka ita wacce ta yi haƙuri tana tana abin nan tariri abin da aka ba su sai ka ga me sun shiga cikin ni'ima suna ma cin nama ne kuma shi ma da ya saki waccar saboda Allah hmm. sai Allah ya bashi wacce ta fita alheri da haka ko yanzu ma haka ne hmm. matar da bata ba ta kyautatawa ko kuma tana da wani mummunan ɗabi'a in mutum ya sake ta dan wannan mummunan ɗabi'ar kar wannan abun ya shafi zuriyarsa da albarkar gidansa mm. to sai ka ga Allah madaukakin sarki ya bashi wacce tafi ta alkhairi ko kuma ita ta rabu da mijinta saboda munanan ɗabi'unsa sai ka ga Allah ya kawo mata wanda ya fi shi alkhairi to Allah ya datar da mu amin to malam ziyara Annabi Ibrahim ta kare domin ya zo so bi bai samu dan shi ba na'am daya baya nan nabi ma baya mm. to annabi ibrahim ya kar dawa ko ko iyakar alaka su da annabi isma'il na'am annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya sake dawowa to karo na uku kenan dawa da karo na uku hmm. yanzu wannan dawowa ne na musamman to dan wani aiki ne babba ubangiji ta ala dora masa na'am ya zo ya yi da shi da ɗansa ɗin su biyu su zo su yi wannan aikin na'am wannan dawon kuwa shine dawowar da Allah madaukakin sarki ya umarni da a gina Ka'aba gurgumin ki kashin giwa kaga wannan ba karamin aiki bane ke shi yasa na dawowa ne na musamman hmm. dawowa ne da Allah madaukakin sarki ya umarni da annabi Ibrahim ya zo garin Makka a nan ne ubangiji ta'ala yake so a gina wannan daki da za a zo a rinka yin dawafi da za a zo a yi aikin haji a yi umara a roƙi allah maɗaukakin sarki akwai wasu wurare na karɓan addu'a waɗannan wurare duk mm. wanda za su zo bayan annabi ibrahim alayhi salatu wasalam za su samu ladan wannan aiki da za kaga wannan ba ƙaramin aiki ba ne musulmin duniya gaba ɗaya mm. ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu a cikin suratul baqara wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin amma kafin nan na'am shine fadin Allah madaukakin sarki wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'an na'am wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayti na'am hakika mun shirya na'am makanul bait wurin ko bigiran da za a gina ɗakin ka'aba na'am wa annabi ibrahim alaihi salam na'am annabi allah madaukakin sarki da ya shirya wajen na'am yanzu waye zai yi aiki annabi isma'il annabi ibrahim da wa mm, da annabi isma'il da annabi isma'il mm. su biyu da suka zo suna suna yin wannan aikin mm. abin da suke faɗa shine cikin suratul baqara na'am wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna Allahu innaka antas samiul alim Allahu akbar su biyun nan suna cikin wannan aikin umarnin Allah ne hmm. suna cikin wannan aikin sai suna cewa Allah ka amsa mana ya Allah ka karba mana wannan aiki Allahu lalle ya Allah kai ne mai ji kuma kai ne mai ilimi hmm. kaga wannan ma akwai darasi mai girma a cikin wannan kwaran gaske kwaran gaske dan haka sai suka zo suka gina Ka'aba a bisa girman yanda take a yau amma har da hijiru Ismail wato dan ginin nan kewayayye dan ginin nan kewayayye na'am wanda yake bangaren da yake opposite Hmm. bangaren bangarori guda biyu na rukunin yamani da hajarul aswad wancan ɗaya bangaren kewayen wurin nan da ake shiga Inda indororo yake yawa bangaren indororo na'am to a wannan lokacin sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya gina ka'aba a wannan da wannan fadin a wannan foundation din na'am to malamai sun yi sabani waye ya fara gina ka'aba amma wannan ba sabani bane da zamu kawo shi dan fa'idarsa sa bata da yawa na'am duk da cewa a wani bangaren idan muka duba za mu ga cewa hatta a baya da muka yi magana akan annabi hud da annabi salih alaihi musallatu wassalam za mu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun yi aikin haji ka gani hmm. dan haka kenan wannan yana daga cikin bangare na maganar da malamai suka yi cewa farkon wanda ya fara gina ka'aba shine mala'iku hmm. ji wasu daga cikin malamai wasu kuma suka ce farkon wanda ya fara gina ka'aba shine annabi adam alaihi salatu wassalam tunda shine farkon dan adam a bayan kasa daga baya kuma ɗansa annabi shi ya gina daga baya kuma aka zo kan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to a takaice yanzu abin da muke kai shine matakin annabi ibrahim ginin shiga ka'aba yanzu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo yana gina ka'aba mu dauka akan yanzu haka yana gini allahu akbar an yi gini an gama na'am mahaifi yana gini ɗa yana kawo turbaya ana gini wato kamar lebura da mesin da mesin shi annabi ibrahim shine asalin magini shine magini shi kuma annabi ismail shine lebura mai kwaba siminti mai kwaba kasa da kasa na'am an zo wani minzili da ko ina an rufe na'am gini ya girma na'am ya yi tsayi mm. to amma akwai wani wuri da ba da ba a samu dutse ko abin nan tubali da za a saka a wannan wurin mm. sai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya ce wa ɗansa annabi isma'ila ka je ka nemo wani dutsen da za a saka da ya je nemo wannan dutsen kafin ya dawo sai mala'ika ya sauko da hajarul aswad allahu akbar kaga yanzu mun zo kan hajarul aswad hmm. alhajarul aswad shine bakin dutse da ake sumbanta lokacin da za a fara dawafi ko lokacin da ake cikin dawafi duk lokacin da aka yi zagaye guda ɗaya ko a sumbanta ko a taba shi ko kuma a yi nuni hmm. don haka sai mala'ika ya sauko da hajarul aswad amma abun mamaki shine faɗin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa lokacin da aka sauko da hajarul aswad fari ne fat ya fi nono fari ashaddu bayadan min laban Allahu akbar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Albani a cikin silsila sahiha ya inganta hadisin hmm. yake cewa fasawwadathu khataya bani adam subhanallah zunubin banu adama shi ya mai da hajarul aswad baki har ake masa ake masa lakabi da bakin dutse subhanallah kaga wannan shine munin zunubi Allah ka tsare da aikata zunubi hmm. Allah ya tsare mu amin malam ya zo ya sauko daga sama lokacin da ya kawo shi fari ne fat amma yanzu ya zama baki kirin subhanallah to amma wannan hajarul aswad din da bakin dutsen nan da ake sumbanta a yanzu ko a taba shine wanda tun zamanin annabi ibrahim alayhi salatu wassalamu yake nan Allahu akbar shine wanda aka sauko da shi daga aljanna na'am ubangiji ta'ala ya kawo shi kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya faɗa na'am to yanzu an gama gini na'am yanzu saura me rufi saura ibada na'am saura ibadar da za a yi a wannan waje na'am tunda daman ai ubangiji ta'ala ya ya yi umarni da a yi ginin ne don a bauta masa a wannan bigire to malam gabanin ka je ga ibada na'am akwai wani guri da ake ce mishi maqam ibrahim na'am yanzu haka hallekawa ake a wata ya kubba wata mai dan kyalli to shi kuma wannan guri menene tarihin shi mm. ko kuma mai alaka shi da annabi ibrahim da ake ce mai makam ibrahim to wannan waje shine faɗin allah maɗaukakin sarki a cikin suratul bakara inna a cikin suratu al-imran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahima na'am wa man dakhalahu kana aminan allahu akbar lalle farkon gida da aka gina farkon wani daki da aka gina don bauta wa Allah a bayan ƙasa shine Ka'aba wannan kan babu wani saɓani a ciki kamar yadda malamai suka yi bayani fihi ayatun bayyinatun a wannan waje akwai ayoyi bayyanannu ma zama ana nufin ayatun bayyinatun ana nufin makamu ibrahima shi kaɗai ne hmm. ko kuma makamu ibrahima ya shiga cikinsu akwai makamu ibrahima kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa cikin suratul baqara wattakhidhu min maqami ibrahima musalla musalla mm. wa idh ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla Allahu akbar wattakhidhu min maqami ibrahima musalla na'am wannan maqamu ibrahim din shine wani dutse da annabi ibrahim ya hau yake yin gini lokacin da ginin ya sama Allahu akbar kuma akwai ta akwai alama na kafofin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a wannan wajen yana nan wani alama ne har ranar tashin alkiyama kuma wani abun mamaki shine da ake wannan alamar lokacin da sayyidina umar radiyallahu anhu ya zo ya ga wannan wajen hmm. ya ga yanayin ga alama ga ka'aba hmm. wannan abin da ya fara zuwa a zuciyan sayyidina umar radiyallahu anhu ya bashi sha'awa shine ya ce ina ma a ce nan wurin sallah ne wajen makama ibrahim dinnan. ina ma a ce nan wajen sallah ne hmm. ubangiji ta'ala sai ya saukar da wata min maqami ibrahim musalla wato kai allahu akbar wato sayyidina umar babban mutum ne kwarai da gaske wato fahimtar shi da burin shi sai ya hmm. muwafaka da abin da Allah yake so shi yasa yake faɗa shi da kansa hmm. a cikin hadisi ingantacce daga gare shi na'am yake faɗan cewa wafaqtu rabbi fi thalath Allahu akbar nayi daidai da ubangiji na ko na yi gamdakatar cikin wasu al'amura guda uku da na yi tunaninsu sai Allah ya saukar da aya a kansu cikin abubuwa guda uku abu na farko shine ayatul hijab mm. ya zo ya ce ya rasulallahi ga gidanka kowa yana shigowa don gadaran cewa su kai manzansu ne sallallahu alaihi wasallam ai ina ma da a ce an abin nan an dan killace an killace mm. sai ayar hijabi ta sauka Allahu akbar ɗaya kenan ɗaya kenan yace abu na biyu kuma shine maqam mm. yake cewa Ah, ya kasance ah, a lokacin da ya zo wurin makama ibrahim ya ganshi sai ya ce halatta hadna hadal makama musalla allahu akbar sai ubangiji ta'ala ya saukar da wata min maqami ibrahima musalla ku dauki wannan wajen a wata qira'a a wata ruwayar hmm. wata min maqami ibrahima musalla kamar labari ake bayarwa na'am sannan kuma na uku wuri na uku da sai na Umar radiyallahu anhu ya daidai da ubangiji ta'ala shine batun da matar matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce su sun yi fushi da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam sai ya ce asa rabbuhu in tallaka kunna mm. an yubdilahu azwajan khairan min kunna Allahu akbar idan idan ku yi fushinku mm. amma fa ku bari zai iya yiwa fa idan kuka yi fushin nan kuka ci gaba da fushi ubangiji ta'ala ya bashi ya azurta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu matan da suka fi ku alkhairi sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan ayar Allahu akbar asa rabbuhu in tsallaka kunna ayyuhu lahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin wanda ya kirna wannan darajar sayyidina ga wannan sayyidina Umar kenan radiyallahu anhu to malam mu dawo batun maqami Ibrahim na'am wato wato yana da alaka da ginin Ka'aba yana da alaka da ginin Ka'aba to me alakarsa da ginin Ka'aba alakarsa da ginin Ka'aba shine wannan alamun da masu zuwa umara ko haji za su gani to wannan wani wuri ne da sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalamu ya hau lokacin da yake gina ka'aba wato kamar matsayin tsani kenan yawa kamar matakala ko tsani mm. to amma kuma allah madaukakin sarki ya bar shi ne a matsayin alama aya aya shi yasa allah madaukakin sarki ya ce fihi ayatun bayyinatu kaga wannan yana daga cikin alamu dan haka daga cikin kuma fa'idan wannan alamar shine ku yi sallah a bayansa bayan kun yi dawafi Allahu akbar wata min maqami ibrahima musalla to yanzu dawafi abin nan ka'aba an gina ta yanzu abin da za a yi a ka'aba shine dawafi me za a yi a dawafi a roki Allah ba a roki wannan wannan dutsen ba hmm. ba za ba za a roki hajarul aswad ba sannan kuma ba za a roki ka'aba ba wanda ake roko shine wa Allah Allah sarki falyabudu rabb hadha albayt falyabudu rabb hadha albayt ba a ce falyabudu albayta ba na'am shi yasa Allah madaukin sarki yace وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الله أكبر ويذكروا اسم الله الله أكبر كي كي إذني ككرا متاني أولي أثر أنا تشوان سيدنا إبراهيم آه عليه الصلاة والسلام يكي تشوا شي بزي إيا إسر دا كوا يجبا سي أبنجي تعالى يتي كإسر كي كي إيانا كمكم إسر وانا غريم Allahu kowa zai ji shi ya sanarwa amma isar da saƙon yana ga Allah yana ga Allah maɗaukin sarki Allahu Don haka dai wannan shine tarihin aikin haji daga zamanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam zuwa yanzu to Allah gafarta malam zuwan Annabi Ibrahim na ƙarshe aka gina mm. Ka'aba na'am ka koro bayanai game da Ka'aba mm. na san kuma zukata mm. tana ɗarsanu game da Ka'aba to kuma malam magaji ya ce mu dakata ikon Allah lokacin da aka shirya aka yi shirin ya kawo ƙarshe don haka ina gan za mu yi haƙuri mu dakata a nan idan Allah ta'ala ya sa muna da sauran numfashi sai mu mm. ɗora daga inda muka tsaya muna godiya ga Allah sa'annan muna godiya gare ka masu kalamu da sauran mu muna fatan kuna jin daɗin wannan shiri namu kuma kuna fiye tare da mu a cikin wannan shiri mai suna daga hasken annabta musamman wannan annabin Allah mai daraja annabi Ibrahim alaihi salatu wa taslim shagogwar maya irin aikin da ya ma addinin musulunci